الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه yan uwa masu saukallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abin nake so in dan ja hankalinmu a kai a yau shine insha Allah magana akan ciyarwa domin ciyarwa wani abu da mai mahimmanci a cikin addinin musulunci wanda ba shi da shi a taimaka masa ya samu shi ma ya ci kamar yadda Allah ya azurta wanda yake da shi da shi wanda ba shi da shi kuma Allah ya jarabce shi Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da yawa a taimaka wa waɗanda ba su da ƙarfi domin su samu abin da za su ci kar su zama a wahala a cikin rayuwarsu ta duniya Allah subhanahu wata'ala wato ya yi tanadi mai yawan gaske ga mutane masu ciyarwa ga waɗanda ba su da shi misali Allah subhanahu wata'ala yakan ba da aljanna kyauta ga masu ciyarwa Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani na cewa وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء Allah yana yana yana umarta mu da mi gaggawa zuwa neman rahamarsa da gafararsa da kuma gaggawa zuwa neman aljannar da wato ardu hasama wato al'arad girmanta ta ta yalwaci sammai da kasai o iddat lil muttaqin wato Allah ya tara juwan nan aljanna ne ga masu tsoronsa su ne suwa Allah ya ce Allah allazina yunfiquna fi sarra'i wa darra su ne waɗanda suke ciyarwa a cikin halin kunci da hali da yunwa ma'ana kaga makocinka ko ɗan uwanka ko na unguwarka yana cikin wani yanayi na jarabta a rayuwa kai kokari ka taimaka masa ka ciyar da shi sannan bayan samun aljanna wato ciyarwa tana tseratar da mutum daga wuta kamar yadda tabbata a cikin hadisi bukhari da muslim da ke cewa ita kunnara walau bi shiqi tamrin wato ka nemi tsari da wuta ko da da ba da da ciyar da rabin dabino ne shi ma yana tsayar ta mutum da mutum daga wuta sannan ciyarwa tana tsarkake dukiyar mai ciyarwa din tana tsarkake dukiyarsa ma'ana Allah zai tsarkake wannan dukiyar tasa daga kowace irin masifa daga kowace irin bala'i daga gobara daga kowane irin abu idan mutum ya zama yana ciyar da dukiyarsa Allah zai yalwata arzikinsa zai ƙara wato tsarkake ta zai kara wato kare masa ita Allah na cewa masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim misalin waɗanda suke ce da duke saboda Allah kamar misalin habba wato kwaya ce mutum zai shuka a ƙasa an ambatar saba a sanabil ita kuma wannan kwayar ɗaya da ka shuka sai ta fito maka da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya guda ɗaya akwai kwayoyi guda ɗari a ciki amma wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yakan ninka ma fiye da haka yakan ninka iya abin da ya so wallahu wasi'un alim Allah shine mafi mai ruwa sani to kaga ashe ciyarwa ba rage dukiya take ba ciyarwa ƙara girman arziki take yi kara yawan arziki take yi samnan ciyarwa idan mutum yana ciyarwa idan mutum zai ciyar ya kamata ya zama akwai wasu shuru da ya kamata ya cika su kafin ya shiga cikin wannan harkar gadan-gadan ma'ana akwai wato ikhlas ya zama ya zai yi wannan abu ne dan Allah ba zai yi dan ake ɗaukarsa ana nunawa shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza ba ba irin wannan ba ana so duk abin da mutum zai ya zama ya yi a ɓoye ba tare da wani ya sani ba ya zama ya tsarkake zuciyarsa da zai wannan abin dan Allah kada ya wannan abin kuma ya zama ya bi shi da gori wani ni ne masa kaza amma kaga yanzu ko gaida ni baya yi Allah baya san irin wannan ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah yake cewa ya ku inda kuka imani kada ku bata wato ciyarku da kuka yi da gori da cutarwa kuke zagin wanda kuka bawa saboda bai muku wani abu ba ai ba dan shi kai ba dan uwa kai ne domin Allah kai ne domin neman yardar Allah to idan ka samu wannan yadda ta Allah shi wancan ba ruwan ka ya da kai ko kada ya da kai wannan ba layin ka bane wannan saboda haka ciyarwa wani abu ne mai muhimmanci musamman wannan hali da muke ciki na kuncin rayuwa musamman kuma wannan yanayi da muka shigo na wato gabatowar Ramadan ya kamata mu kokari mu yalwata wa 'yan uwanmu waɗanda Allah bai hore musu ba mu taimaka musu da abin da mutum zai zama rayuwarsa ta ɗan yi masa daɗi shi ma da azumi ya zama yana dan cin wani abu wanda ya zama saɓanin abin da ke ci ne a baya idan muka yi haka za mu samu ladan kanmu za mu samu ladan shi wanda ya wannan abin idan ka ɗauki ƙwayar abu guda ɗaya ka taimaka wa wanda ba shi da ita shi ya ci iyalinsa su ci to gaba ɗaya kana da ladan su a gurin Allah subhanahu wataala idan azumi suka yi za a baka ladan azuminka da kai sannan duk wanda ya azumi ka ciyar da shi za ka samu ladan wannan ciyarwar da kai sau da ashe ciyarwa ba karamin abu ne mai muhimmanci a cikin musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewar akwai mala'iku guda biyu da Allah wakilta su wato kullun gari ya waye suna ta yin addu'a ne ga bayan Allah suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah wanda yake ciyarwa wanda yake ba da duke sai ke ce da ita Allah ka mayar masa da abin da yake ciyarwa Allah ka ninka masa sannan ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ti musikan talafan wanda kuma yake hanawa marowaci wanda baya bayarwa Allah kake sa mai asara a cikin dukkan al'amuransa saboda haka dan uwa duk dukiyar da ta zama ana taimako da ita ana wato ciyarwa da ita bisa billahi to Allah baya barin wannan dukiyar ta zama akwai asara a ciki Allah baya barin gobara ko wasu barayi ko ya salada wani abu wani zai zama ya shafar da wannan dukiyar Allah ba zai bar wannan abun ba saboda bin umarnin Allah subhanahu wataala wata garkuwa ce a cikin rayuwar dan adam rashin bin umarnin Allah mutum ya janye wa kansa wannan garkuwar wanda komai ma zai iya samun sa wannan shine sakamakon abin da girba da hannunsa saboda da yan uwa ciyarwa abu ne mai mahimmanci wanda ayoyi da ayoyi a cikin alkur'ani da yawa sun yi magana akan ciyarwa lokaci ba zai iya bar mu mu kawo su da yawa ba amma dai kaɗan daga ciki Allah na cewa ya ayi wallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayi wallazina amanu anfiqu min tayyibati ba kasabtum da yawa ayoyi suna nuna mana cewar mu yi kokari mu ciyar daga cikin irin abin da Allah ya azurta mu da shi Allah ya umarci annabawa Allah ya umarci muminai Allah ya umarci kowa da kowa akan harkar ciyarwa ba wai sai mutumin da yake karkashin ka shi Allah ya wajabta maka ciyarwarsa ba shi wannan wanda yake karkashin ka wajibi ne ciyar da shi akwai kuma wato ciyarwa wanda take ba wajibi ba mustahabba ce shine kamar abin da ya shafi marayu a unguwa ko kuma abin da shafi zawarawa waɗanda ba su da ƙarfi ko abin da shafi masu gidaje da ba su da ƙarfi duk wannan ciyarwa ce wadda musulunci yake so a yi ta kuma a kanta mutum zai samu waɗannan lada da muka lissafa a baya zai samu aljanna kyauta daga Allah subhanahu wataala zai samu tsari daga wuta sannan zai samu yalwa a cikin dukiyarsa sannan zai samu tsari daga cikin wannan dukiyar a cikin dukiyar da ake zakka da ita ake ciyarwa da ita za a samu waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala saboda haka kin ciyarwa yakan jawo kowace irin annoba kowace irin musifa ta shiga cikin dukiya mai dukiya ga dukiya amma ta zama bata masa amfani ba a duniya ko a lahirarsa ba saboda haka dole ne sai mun rinsa ido sai mun rufe idonmu mun fito da abin da Allah ya hore mana mun taimaka waɗanda ba su da shi sannan za mu ga daidai mu a rayuwarmu ba ƙarfinka ba ba dabararka ba Allah ya maka baiwa ya baka saboda kuma ya nuna maka wasu bayinsa da yake so kai ma kai musu idan kai musu ka san me Allah zai baka gaba ba maki akwai wasu abubuwa wanda kai kana so Allah ya maka su amma ba zai maka su ba saboda kai ma ba kai wannan abin da Allah ya ce kai ba ga abin da Allah yake so babu abin da Allah babu abin da Allah yake so illa ka bi umarnin da ya ce kai kai to ayoyi sun zo da yawa cikin alkur'ani ne wannan umarnin sannan idan ba mu sani ba wato idan mutum yana da mamata ko mahaifi ko mahaifiya sun yi wa Fati ana nema musu rahama a gurin Allah subhanahu wataala babu abin da mutum ya kamata ya dage da yawan yi irin ciyarwa da shayarwa idan mutum ya yawaita ciyarwa da shayarwa yake meƙa ladan ga iyayensa wanda suka gabata to wani abin directly yake zuwa gurinsu Allah yana son wannan kuma sannan Allah yana karɓar wannan abin da gaggawa ya isar da wannan abin ga wanda aka yi wa saboda haka iyayenmu mu dage musu da sadaka ciyarwa mu dage da shayarwa duk abinda bayan Allah suke bukata mu dage muke kokari muna dan yi musu domin iyayen mu samu rahama a gurin Allah subhanahu wataala dalilin irin wannan gudunmuwa da muke basu a duniya idan mutum ya riga ya mutu komai na shi ya riga ya kare gaba daya sai dai sadakatul jariya da ya bari to dan uwa ka zama daga cikin daya daga cikin sadakatul jariya ga mahaifanka idan Allah ya saka ka zama sadaqatul jariya ga mahaifanka shine zaka ke ta abubuwa na alkhairi kana tura musu suna kwance amma wannan abun ana rubutawa da sunansu amma idan ya zama ka rike baka yi to fa sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka ina jan mu akan ciyarwa musamman wannan lokaci da muka gabato na ramadana mu dage mu taimaki yan uwanmu waɗanda suke masu karamin ƙarfi ne kar mu yi abin da za a ce wane ne yayi wane ne yayi wane ne yayi kar mu yi wannan abu ba shi da wani amfani Allah baya ba da sakamako sai wani abin da aka yi dan shi inna mal amalu bin niyat kowane aiki da mutum zai da niyyar sa yake yinsa idan kai abu dan a faɗa za a faɗa amma a gurin Allah baka da komai idan kai abu dan Allah yana nan a gurin Allah zai aje maka shi sai lokacin da ka je ka ga wannan abin da kai ya daidaita komai naka yayi daidai a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya karɓa mana abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.